Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara haska fitila kan wata matsala da ake dangantawa da bautar da ƙananan yara a jamhuriyar Nijar. Inda kamar kasashen nahiyar Afirka da dama ake sa ƙananan yara ayyukan da suka fi ƙarfin shekarunsu waɗanda idan haka ta faru a ƙasashen da suka ci gaba zai kai ga yi wa iyayen hukunci mai tsanani a waɗansu lokuta ma har kuma ta ƙwace 'ya'yan. Yau ma Muna tare da Bashar Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa. A makon da ya gabata, Bashar Mamman ya fara bayanin kan dalilai uku da ya ce su ne sanadin bautar da ƙananan yara lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Sulaimun Barma ya jagoranta. Na biyu, akwai waɗanda ake badawa ga wasu. Su waɗannan wanda ake bada gare su suna iya zama wasu sanayya ga uwayen yaran ko wasu 'yan uwa ga uwayen yaran ko kuma wani malami mm. da in ka ɗauko fannin karatun Muhammadiyya ko in ce ma karatun allo. Mm. Bayan shi sannan sai su ma kuma yaran wasu karan kansu da suka tashi cikin wani yanayi na rayuwa wanda ya sa inda babu wani wani zai tsawatawa ba su da wani gata in ka ɗauki shi wannan rukunin kuma su ma kana samun da dama daga cikinsu suna aiki wanda ya wuce kima ya wuce min zana aikin da ya kamata a ce yaro mai wa'annan shekaru ya yi kahin ba mu shiga cikin wannan ya kamata mu shahida wai wane ne ma yaro dan in ka ɗauki usula ta majalisar ɗinkin duniya wadda aka ɗauka mai kare hakkin ƙananan yara cewa da CDA mm. ta fassara yaro wanda ke da ƙasa ga shekara guda zuwa shekara goma sha takwas. To idan kana cikin wannan ta waɗannan shekaru, kai kai ne yaro, kuma ya kamata a ce wurin ina ne wurin ka makaranta ce wurin koyon ilimi kafin ma mu shiga cikin wannan ya kamata mu yi shi wai wane ne ma yaro dan in ka ɗauki usula ta majalisar ɗinkin duniya wadda aka ɗauka mai kare hakkin kananan yara cewa da CDA hmm. ta fassara yaro wanda ke da ƙasa ga shekara guda zuwa shekara goma sha takwas. To idan kana cikin wannan ta waɗannan shekaru, kai kai ne yaro kuma ya kamata a ce wurinka ina ne wurinka makaranta ce wurin koyon ilimi wurinka yana yiwuwa makarantar boko yana yiwuwa makarantar allo ko kuma yana yiwuwa koyon wata sana'a amma ba sana'a ba wanda za ta sa ka je kana wani aiki wanda daga baya kamar yadda abokin muhawara ya gayi za ya maka illa in ka ɗauki uwaye da dama na Nijar ai abin yana tasowa wani bitin daga gida in ka je ƙauye mu da muka girma ƙauye mun san eh, yadda uwaye wani bi suke tura yaro uba kai ne ya kamata a ce ka tashi ka kula da yara ka yi tattalinsu har sun girma sun kai wani mataki tunda kurba daɗe dai mene ne dama ranar haihuwa ranar haihuwa da in ka kai wani matsayi ne na rayuwa shekaru sun tahi yaran su komo su zan su ne za su ɗaukaka me sai aka ga akwai mutane wanda su tunanin su yaron wai tun yana karamin ne ma lokacin da girman nashi bai ma kare ba bai ma ida kosawa ba suka ɗaukan nauyi suna aza mishi ne ya ɗauki nauyin kanshi ko kuma ya ɗauki nauyin su yanzu in ka ɗauka ai ayyuka kamar yadda bashar ya gayi ba kowane aiki ne akwai ayyuka wa'anda an sa su cikin rukunin horo su wannan horo ne ake baya. Yana daga cikin tsarin tarbiyya. Tsarin tarbiyya hmm. wani a ce wanga kana koyon kira kana koyon eh, wani horauta kana koyon noma. To wajen noma musamman nan ne ƙauye in ka ɗauka ke da illa. Tunda ai bayan ana koya maka shi domin idan ka girma kai ma ya zama ka zama mai gidanka kanka idan rike iyalinka me akwai gidajen da za ka ganin yaran ana tura suna tiya suna gubare ma to yaro da ya kamata su yi noma su wani a gonar wani dan a biya su ina a gonar wani dan a biya su su kama iyayen su dan a biya su su kama iyayen su kaga wannan na ɗaya kenan na biyu har yanzu in ka koma cikin karkara za ka ganin yara waɗanda sai bayan an taso da gona za ka ganin azo musu kan itace ko in ce kanun itace masu nauyi wa'anda ya wuce zanen da ya kamata su dauka alhali ko kowa ya san yaro in yana cikin wani eh, mataki na wasu shekaru idan yana ɗauka abu mai nauyi abun yana iya samun illa ga irin yadda zai dora fa'inta abubuwa ma ko da ya tafi koyo ne wajen makaranta ya shafi yanayin kwakwalwar shi in ka hidda wannan akwai wasu dai ayyuka ga sunan yan karun ma wanda ya ke yi kauye wani a kwaso kasa wani a je a buga birgi wani a je a kai dai ayyuka ga sunan barkatai wannan abin da shahwai ƙauye ne Wannan wannan abin ai shine ya kai har inda daga cikin wasu ƙauyen wasu suka gada ya kamata ake su dogara ga yaran su tun yanzu suna ƴan ƙanana har suke bada su suna ta haya haya suna jewa suna yo bara domin abin da suka samu a aiku ma uwayensu don wani lokacin ba cikin garin inda aka yi su ba nan suke aikin ba a'a ɗaukar su ake sai an hita da su duk da haɗarin da ke da kwai bayan shi karan kanshi aikin haɗari da yawa ya rike fuskanta cikin irin wannan abubuwan kaga na dai babban illa yaro bai samu damar shi karatu illa ta biyu akwai eh, hadari ne kamu da wasu malati inda babu halin da a doka a kula da shi har ya tere rawar ta salwanta kaga akwai hadarin wani ko wata mota ya samu dai wani hatsari kaga wannan shi ma duk kasawa ce ta wasu daga cikin mahaifa wa'anda ba su fahimci ba rawar da ya kamata a ce yaro ya taka matsayin bai zama babba ba hmm. matsayin bai kai inda ya kamata a ce shi dora aiki wanda zai kawo ya rike kanshi sannan kuma su ma ya rike su sannan na maka zancen rukuni wanda su ga su eh, wani yanayi na rayuwa ya sa ko halin maraici ko wani halin ba a samu tarbiyya ba an ragace sun ishe sun bi uwa duniya to in ka ɗauki irin waɗannan babu wani da tsawata su kana ganin su kuma da yawa anan cikin Nijar in ka je cikin birane in ka je cikin ƙawaya kana ishe su suna aiki ga yana wanda bai kamata ba yau sai ma ka inda ake haƙan ma'adanan nan wanda ake yi da hannu hmm. nan ne za ka ganin abin tausayi masu haƙar zinari za ka ganin in ka zo wurin in akwai mutum dubu wanda ke haƙa in ka diba fiye da rabi ba su kai shekara goma sha takwas ba yare ne kuma wuri ne mai hadari tunda ikin da irin wannan wuri mutane suka haɗu a wannan wurin doka ita karanta kanta ma lokacin rauni gare ta hmm. tunda babu wani wanda zai zo shi ce shi ke kula da doka a kare hakkin yaro a kare hakkin babba sai ka ga mayyan suna yi ta unhwani da yara a sa yaro cikin rami shi an ne gina shi an ne gina har inda ba ma shi ya hitawa idan aka san bacewar rana rama yana iya rusuka rarruka yaro sarwanta na'am bashar kashi ne ibrahim ya fara taɓo wasu daga cikin dalilai a zahiri menene ke kawo wannan eh, al'amari na bautar da yara ko kuma saka yara aikin da ya fi ƙarfinsu? To, eh, akwai bincike, an yi bincike da yawa, eh, akwai ma'aikatu daban-daban wanda suka sa ido bisa kan irin wannan abun. Akwai ma'aikata ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan noma wadda ake ce fawo. akwai kuma Bureau International de Travail wanda ake cima BIT e ko in ce ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da aiki mm. ƙadago. To cikin binciken da aka yi nan Niger, eh, an lura da cewa wajen kashi saba'in da uku eh, suna cikin wannan halin na aikin yara. Kuma an yi aiki tukuru tsakanin eh, jihar Doso da Yamai da Tilabiri wanda ake cewa Region du Fleuve su ne an lura da cewa game da wannan aiki na gandai ana amfani da yara sosai. Kamar wurin ayyukan noman eh, rani noman shinkafa. Da sauransu noman shinkafa da sauransu. Kuma an lura da cewa wannan sa aikin na yara yana kawo masu illoli da yawa cikin rayuwarsu yana hana su zuwa makaranta a lokaci yana tarda rayuwarsu saboda yana sa su shaye-shaye eh, wanda zai sa su fuskanci aikin kuma yana bata masu tarbiyya saboda yaron da ya shiga shaye-shaye shikenan ya shiga wani hali na rayuwa abin da ake so a gane a nan shi wannan bincike bai ce ba mutane kasu koya ma yaransu aikin da suke yi na yau da kullum ko ya kasance aikin noma kamar yadda Malam Ibrahim ya ce ko ya zamanto aikin gandari ko aikin shinkafa. Amma in za a aiki da yara, a san irin aikin da ake sa su wanda yake daidai da ƙaryansu. To a gaida malamai yau ma lokacin ya yi halin nasa idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji illar wannan ɗabi'a a rayuwar ƙananan yara. Kafin nan a madadin bakin namu bashar mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa. Sai kuma jagoran tattaunawa Sulaiman Muni Barma da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Ku jama'a tambaya in yi shuru ko in yi magana